Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قد ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآلاء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ainihin wato uku yayin da ya daidai wato bakwai takwas ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha hudu Allah madaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na musiru ahalul bait wa sahaba da kilaya masaro a cikin cikin wada a garin kaduna Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da za mu karanta ya zama musiba a kan kafin mu fara karatu akwai sanarwa kamar haka Wannan suka saurari karatun malam kamisul misri a sun ji ya sanar da abin da ya shafi katin zama ɗan ƙasa wannan abin kwaran gaskiyar gaske akwai matsudoji da aka shirya a ƙarƙashin kuma kullum babu mutumin da yake da matsala irin bahaushen mutum hausa fulani wani jiya da za ka faɗa ne ga matsala kawai ka zama gane ta da Allah rabu su magana banza suke to sai lokacin da ya ga abu ya taso ga gadan sannan zai tabbatar ba maganar banza kake yi ba wani ma'aikacin da yake aiki a ma'aikatar yin katin zama ɗan ƙasa ya faɗa mu ya ce dole ne mu faɗakar ya ce cikin masu yin abin nan yanzu in an samu mutum hamsin sun ya ce da ƙyar za ka samu mutum biyar mutum arba'in da biyar ba musulmi ba ne to kuma akwai yiwuwar watakila zafi wanda ba shi da wannan ba zai zafi ba akwai yiwuwar watakila nan gaba banki idan ka je za ka buɗe kan ko kaza an baka da wannan ba za su saurare ka ba a koyewar nan gaba idan ka je asibiti matsala ta taso in na gwamnati ne in ba wannan ba za a saurare ka ba a koyewar za a kuma yin kidaya nan gaba kun san wanda ba musulmi ba suna da aure cewa wai sun fi musulmi yawa ta yaya za a yi musulmi da suke auren mata hudu wani ka ganshi da ɗaya hamsin jikoki sama da ɗari da wanda yake da mata kwalɗe sai ka ce idan bisa wasu ma ko matan ba su da shi kuma dan ha'inci ku ce wai kun fi wa'annan mutanen yawa to amma in ba mu hankali ba yawan zai zama eh da gaske haka a gari a yawa mun fi su amma a lissafi ba haka ne. domin abin da zai tabbatar da hakan ba mu tashi mu ba da haka yi zamanto wajibi duk mutumin da yake ƙaunar. kar a shi wannan al'ummar to tun da koga waɗannan mutanen sun tafi suna kai wani ma ya baro garin su ya bar aikin shi ya zo yi to billahi da ba haka kawai ne, akwai wani abu to saboda haka ga wannan fomɗin za a bugu shi idan Allah ya kai mu gobe kamar watakila guda dubu ko sama da haka kuma wannan ba zai hana ba kai ma ka ci gaba da buga za a cika idan an cika za a dawo mana da shi kowa da sunan shi sannan za mu mayar da shi inda ya kamata a mayar da shi sannan daga baya za mu nemi duk wanda ya cika wannan hukun ya dawo da shi amma lallai ina tabbatar muku kowa ya tabbatar ya yi wannan national identity card yana da muhimmanci kwarar gaske gaske Allah ta'ala ya samu dace zai yi ma za ka je aikin haji a ce in ba zai yi ma za ka je aikin haji a ce in ba shi aikin haji ba zai yi ma. ko zai yi ma kana zaune nan gaba in ba wannan kowa ya san cewa kai dan gani ne wa walidin wa mawalida amma saboda ba wannan abu a mulkushi ka a tattara ka a ce to kai na ne ba dan kasa bane a wani gurin da kai wallahi duk wannan ne inda kowa yana kallon irin abubuwan da ake shiryawa saboda haka wannan abun mutane su tashi su yi shi da gaske ba wai zure ido za a yi ba Allah ta'ala ya samu dace eh shi wannan da Hausa ne ai yadda za a cika don kar abin ya ba mutane wahala sai sa mutum yana buƙatar tsarin bayani idan mun buga fom ɗin gashi akwai wasu lambobi a nan ƙasa wanda za a tuntuɓa insha Allah wa'annan su ne ainihin wasu lambobin saboda haka Allah ya sa mu dace sai maganar akan namba na taimako abin da ya shafi gajiyayyu da marayu mutane gaskiya ba bana sun riƙe kuɗinsu abinda muka saba taimaka ma mutane da shi na marayu da gajiyayyu cikin kaso goma babu kaso biyu a hannunmu shi yasa a shekarar da ta wuce so biyu muka yi rabo muka yi a goma farko sannan muka yi a goma ƙarshe yanzu ga shi mana sha ɗaya ga watan ramadan ba mu raba komai ba saboda ba abin za mu raba a hannun abin da ke hannun mu hatta mutanen da muke ɗaukar nauyin su ta bangaren marayu ba zai yi mu iya ba su wanda aka saba taimaka daga waje a taimaka musu amma abin bakin ciki a daidai wannan lokacin mutane ke kwashe kuɗin da su tafi umara umarar da take mustahabbi ne ga abin da yake wajibi ne mutane sai su bari shi su tafi umara saboda waccan akwai riya a ciki kowa zai san yi kaji umara mutum ya zawo ya taɗa ba ya ji umara kuma ya bar mutanen da suke zaune a societinsu cikin matsala kamar competition ake wajen abin da ya shafi kuma na haka ake saboda haka gaskiyar magana ba ma yin abin da ya dace ne kowa ya kan fifita maslahar maslaha ne ko ko da ko ba shi bane abin da ya dace akan maslaha al'umma ko addini wannan za mu zo ai za mu zo mu karanta alladhina yunfiquna fi sarra'i wa sarra'i ko za mu zo mu magana akan infaki Allah ya shirye da mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون حديث الله تعالى دي من يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة kada ku ci riba ninkin baninki wanda je mun yi gani akan me riba ninkin baninki sai ce wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna lalle in kuka ji tsoron Allah za ku samu babban rabo a gurin Allah madaukakin sarki a jiya yan uwa sun fara bayani suka ce a fadakar mutanenmu wasu ma an ce yan izala ne wasu ma an ce ahalus sunna ne wal jama'a ma amma sai su ɗauki kuɗi su baka misali dubu talatin ranci sai su to du wata ko ni sati za ka kawo musu wanka sannan uwar kuɗin yana nan sannan ma sai ka kawo garanti wanda zai biya mu in lokaci baka kawo wannan kuɗin ba su zo su kwashi kayan shi wanda ya tsaya maka wala ka mutane mu ji tsoron Allah wannan abin da muke gani wallahi shi kadai ya isa ya kawo Allah ya karya mu sha wahala Allah yanzu jiya ɗan uwa yake mana bayani Ya yace irin wannan bashin da ake bayarwa a kasuwa mutum ya zauna ya ƙin cafe kin as ya ɗauki naira dubu ɗari ya bayar shi ya zauna sati ko duk wata za a kawo masa dubu biyar ko dubu goma saboda ya ba da naira ɗaya. wannan ba daidai ba ne saboda haka musulunci bai yadda da riba ga baki ɗaya ba kuma bai yadda da faduwa ga baki ɗaya sai dai a zo a mubaraba kai ka iya kasuwanci ni na da kuɗi zan baka idan an samu ka samu in ba a samu ba ka samu ba shi kenan haka a ji tsoron Allah wa'annan abubuwan a nisance su a bar su Allah ta'ala ya samu dace shine Allah ya ce mana wattaqun nar allati uiddat lil kafirina ku ji tsoron wuta wacce aka yi ayyuka masu tattalin ta da kafare shi wannan wawun din asifa ce akan abin da ya gabata na wattaqun Allah la'allakum tuflihun ittaqu fi al-amri ni mabniyun ala dhammi lati salihi bi waw jamaa ko mabniyun ala hasin nuri sannan wato annara shine maf'ulun bihi na ittaqu wa huwa mal'ul da aka allati isin mawsulin ne shi ne fi mahalli nasbin na asna ainihi wato annar uiddat fi'il madi ne mabnin lil majhul wa la'ibuhu hiya da haka uiddat ita ce filatin mawsulin la mahalla da hamil al-i'rab da aka malaman tafsiri suka ce wa hadha al-wa'id wannan yacewa ne Allah ta'ala yi liman istahalla riba ga duk wanda ya halatta riba wa man riba duk ko mutumin da ya halatta riba to fa innahu kafir to kafir ne dan Allah madaukakin sarki da ya faɗa can yace zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba malaman doya kuma sanyi yi duk wanda ya kalli abin da Allah ya haramta yake halatu ya kafirka kaulan wahida to gara ma ka ci ribar ka yadda cewa haramun kake ci in an je lahira Allah ya saka wuta in ya ga dama ya maka rahama in ya ga dama ya maka azaba ko shekara biliyan ɗari kai a wuta kafin ka fita irin shekaru na lahira za ka fita ya fi sauƙi da ka halatta wajen ƙoƙarin samun malakan ka mafita Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya ce wa ati'u Allah lalle ku yi ma Allah da'a malamai suka ce wa ati'u Allah da ma'anin wato ku yi ma Allah madaukakin sarki da'a fil fara'idi a wajen abin da Allah ya wajen ta muku yace ku yi ku yi sannan wa ainihin wasu war rasul fi sunan wasu malamai suka ce wa Allah war rasul ku yi ma Allah da'a ku yi manzon Allah biyayya shine Allah fi tahrimir riba ku yi ma Allah madaukakin sarki da'a wajen wannan abin da ya faɗa na cewa riba haramun ne sannan war rasul sannan ku yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya fi ma ballagakum min at-tahrim a cikin abin da yake isar muku da sako daga gurin Allah na haranci da haka in manzon Allah ya faɗa abu ya ce ayi ayi in manzan Allah ya ce a bari ainihin wato a bari Allah ta'ala ya shirye da mu Allah sai ce wasari وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين غيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الإمام نافي وابن آية سنكر انتا فدن الله تعالى تاركوا بغير واقع صناعك كأسك مصحفين متانين شام دمدينة والباء sun karanta da wawon kamar yadda arama ya karanta وكذلك هو في مصحف مكة والعراق ومصحف عثمان دواو شيسا إمام الشائبي يكي فآيك وحق نسير كسر واو مصومين قل سارقوا لا واو قبل كمن جلا الله تعالى يكي وسارقوا دم أنم في جوغاوة إذن وإن آيون ثم يتأكسون القرآن yana cewa ku yi gaugawa ila maghfiratin zuwa ga ainihin wato wata gafara shi yasa yadda wancan yake wa atiu Allah wattaqun nar allati uiddat lil kafirin umarni wa atiu Allah war rasula la'allakum turhamun haka wasari kuma umarni fi gaura haka duk aikin alheri ba a buƙatar mutum ya dinga ainihin wato jinkiri yin jinkiri akan alheri ɗaya daga cikin alamomi ne na munafikai da haka sai ce wa sariqu da haka shi ma fi'il amrin ne mabnin ala hasbin nun wal waw shine fi mahalli raf'in fa'il ila maghfiratin al jar wal majrur wa huwa man da ka min rabbikum shubuhu jumla fi mahalli jar na'at na ayyuhu wa ayyuhu da haka ku yi gaugawa zuwa ga Allah sai ce ila zuwa ga wata irin gafara wannan gafaran min kuma daga gurin ubangijin ku take sannan ku yi gaugawa wa jannatin zuwa ga wata irin aljanna ardu has samawati wal ardu fadin wannan aljanna ya kai fadin sammai da kasai bakwai wacce wannan aljanna ku. uiddat an yi tattalin ta ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah to karka ce kai mai tsoron Allah ne Allah da ya faɗa ya ce ma al muttaqina ya faɗi sifar zai zo nan gaba kamar yadda yake ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai yake allazina amanu wa kanu yattaqun su al-awliya ya faɗi sifar su al-imanu wa taqwa shine shar'i na ka zama waliyin Allah shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda ya kasance mumini ne yana jin tsoron Allah to waliyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wata ayan Allah yake cewa sabiqu ila maghfirati lalle ku yi gaugawa zuwa ainihin wato gafara min rabbikum zuwa daga ubangijinku wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi da wata aljanna wata fadin ya kai fadin sammai kasai bakwai fadin sama da kasa Allah ya ce iddat an yi tattalin wannan aljanna ne sai ta lillazina amanu billahi wa rusuli wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce da Allah yake bayar da ita ba ga kowa ba ga wanda ya ga dama sannan wallahu zul fadlil azim Allah ma abucin falala ne sannan falalarsa tana da ainihin wato girma sannan ya faɗa yake masalul jannatin laki wa'ida al muttaquna misalin aljannan da aka yi tattali ga masu tsoron Allah tajri min tahtiha al anharu ukuluha da'imun wa zilluha sai ke tilka uqubal ladina taqaw wa uqubal kafirin sannan Allah ta'ala ya faɗa yake cewa wato illa man taba wa amana wa amila salihan sai ce fa ulaika yadkhuluna aljannata wa layu lamuna shay'a sai ce jannatu adnin yadkhuluna wa jannatu adnin lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'aduhu ma'atiya لا يسمعون حسيسها ولا يسمعون فيها illa salama, سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة wa ashiya sai ce tilkal jannatu allati nuruku min ibadina man kana taqiya wacce ita ce aljannar da muke gadar da ita ga bayin amma wanda ya kasance ina tsoron Allah sannan Allah ya ce kul bayan an ka in wuta wuta kenan Allah ya kiyaye sai a juyo a sai musu yanzu kul azalika khairu yanzu wannan wutar da kuka shiga shine mafi alheri am jannatul qudus allati wu'ida al muttaquna ko aljanna ta dawwama wacce aka yi tattali akan masu tsoron Allah sannan Allah yake mana masalar jannatin lati wu'ida lil muttaquna fiha anharun min ma'in ghayri asin misalin aljanna da aka yi tattalin ta ga masu tsoron Allah fiha anharu akwai cikin ta akwai ainihin wato koramu inda Allah madaukakin sarki min ma'in ghayri asin na ruwa tatacce idan haka wannan ayar da Allah ya faɗa yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin malamai suka ce wato ai badiri wa sabiqu ila al a'mal allati tujibu al maghfira ku yi gaugawa zuwa ga ayyukan da suke wajabta ku samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi maganganu guda goma akan ayyukan da ke wajabta a samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala Usman bin Affan radiyallahu anhu yace na farko da Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin yace aikin da ke wajabta a samu gafaran Allah shine al-ikhlasu yin abu dan Allah Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace da Allah yace wa sariqu ila maghfiratin min rabbikum shine ada'ul farida da abin da Allah ya tsora maka na wajibi yace kai to kai kokari ka sauke shi yana daga cikin wato ila magfiratin min rabbikum sannan ibnu abbas yake faɗa yace shine al-islam sannan Anas dan Maliku yace da Allah yake wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin shine at-takbiratu al-ula min as-salati yin kabbara farko a cikin sallah domin duk mutumin da kaga ko da yaushe a ce duk liman zai kabbara yana kabbara a bayan sa to alama ne na koda yaushe in za a yi sallah da wuri sai zuwa masallaci akwai wani bawan Allah da nabi yana bada labarin cewa shi shekarun da yi sallah wato shekarun da ya dade duk a salloli da ake shekara biyar a kowace shekara a shekarun da ya dade duk da liman zai yi kabbara to yana bayan sannan a ikirama wato sa'id ibn jubair yake cewa shi ne asa'a ku gaugawa zuwa ga ainihin wato gafara zuwa ga ainihin ila mabkiratin kun shi ne ainihin wato da'a ga Allah madaukakin sarki ikirama yake cewa shi ne at-taubatu ku gaugawa zuwa ga ainihin wato tuba sannan abu aliya ya ce wa sari'u ila magfiratin min wa jannatin arduha as-samawati wal ardu shi al-hijratu sannan don haka yake cewa wa sari'u ila magfiratin shine al-jihad jihadi saboda addinin Allah sannan a eh, yaman yake cewa wa sari'u shine as al khamsu salloli guda biyar sannan muqatil yake cewa wato shine abin da ya shafi al-a'malu salih mun faɗa mun ce a gurin tafsiri ka iya samun aya ɗaya ta ɗauki ma'ana guda goma ko sama da haka idan duk ma'anin nun suna da kyau to sai a ɗauke shi ikhtilafu tanawwu duka ya halatta a fassara littafin Allah da shi da cikin waɗannan fassarorin ba wanda ta kori wata dan duk ayyuka ne masu kyau da cewa kuma ila maghfiratin min rabbikum waɗannan su zamanto asbab na samun gafara wannan bacin karo akan shi shi yasa ayar gaba Allah ta'ala sai ce mana allazina yunfiquna su waɗannan masu imanin su ne ga sifas sanan da ya ƙara fada'an wanda suke ciyarwa a yaushe fi sarrai a hali na wadata wa zarra'i da hali na talauci wal kazimin al ghaiza suna haɗe fushi wal na anin nasi kuma suna wa mutane afwa wallahu yuhibbul muslim al imam fakhruddin razi a cikin littafin sa na tafsirin mafatihul ghaib bayan ya kawo ita ilm ka sani annahu ta'ala lamma bayyana yayin da Allah ya yi bayani annal jannatu mu'addatu lil muttaqina Allah ya yi bayanin cewa aljanna an yi tattalin ne ga masu tsoron Allah zakara min sifatil muttaqina zakara sifatil muttaqina sai Allah ya ambaci sifar masu tsoron Allah hatta ya tamakkana al-insan har sai mutum ya samu dama min ittisabil jannati bi wasfi ittisabi tilka sifa yadda zai yi aikin ya shiga aljanna ta hanyar samun malakansa wa'annan sifofin yace sifa ta farko shine alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i da haka as-sarra'u wa huwa al-ghina shine ainihin wato wadata wad dharra'u wa huwa al-faqru shine ainihin wato talauci yace anna al-ma'ana annahum fi halir rasa'i wal yusri a halin wadata da halin ainihin wato a halin ainihin wato yalwa wal qudratu wal usri da kuma halin ainihin wato iko da tsanani la yatrukuna al ba sa barin ainihin wato ciyarwa shi yasa idan kana samun kuɗi yan kanana to tun kana samun kuɗi kanana ya kamata ka saba ma kanka aikin alheri domin idan kana yi da yan kananan kuɗi ka saba ba ran da yan manya ka tsaro ba za ka iya ba wannan ita ce ka'ida shi yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin suhai bin islam cewa yi ajabar li amrin mu'min inna amrahu kullahu khairu al'amarin mumini yana da ban mamaki in dai kana da imani to al'amarin ka gabaki dai alheri ne sai ya ce walai ta zalika li ahadin illa mu'min ba wanda yake da wannan in ba mumini ba sai ce in asabar sarra idan wadata ta same shi shakara sai ya gode ma Allah ya ci ya sha ya mu dangi ya madan uwa ya taimaka ma wannan ya taimaka ma wannan ya taimaka ma wannan wa in asabar ku darra in kuma kunci talauci babu ta zo sabara sai ya haƙuri fa kana khairan la wannan shi ne mafi alheri ainihin wato a gurin shi mutane da dama sun mana alƙawari cikin ramadan din nan sun ki cika akwai daga cikin sama wai kuma sun nemi su rena mana wayo su mai da mu sai ka ce yan mola abubuwa ma masu mola bane kuma duk wani mai kuɗi ya ji da kyau ba wanda ya isa mu je mu kai masa bukatar mu sai ta addini in kuma baka yi ba in mun samu gaba mu tattace ka wallahi dan mu ba wanda ya kuɗa mu faɗa ma mu faɗa ma gaskiya Allah ya ce wa minhum man ahada Allah la in ataytana min fadlihi lanasaddaqanna ko la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma ata'um min fadlihi bakhilu bi lokacin da Allah ya ba su falalarsa sai suka ainihin wato ruwa da abin Allah ya ba su na falala kuma wannan yana daga cikin abin da ɗaliban ilimi ya kamata su lizumta ma kansu duk wani mutum da za ku yi mu'amala da shi duk to ka ji cewa a idan ka bai fi karfin ka faɗa ma gaskiya ko kuwa wataƙila wani abu yake ma zai ce da ka faɗa mai gaskiya ya daina ya daina mana lokacin da Allah zai halicce shi sai da zai halicce ka ya shawara da shi cewa zai halicce ka ko kuma in yau zai mutu saboda yana maka wani abu kai kuma sai ka mutu ka fasa rayuwa ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka akwai akwai bayanin da za mu yi karkashin wannan hadisin al-imam abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace da rajulun il nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ayyu sadaqatin a'zam wata sadaka ce ta fi girma qala sai manzon Allah yace anta saddaqa wa anta sahihun shahih kai sadaka kana lafiya lo kuma kana kwaɗayin dukiyarka sannan tashar faqara a lokacin da kana jin tsoron talauci wa ta'amulul jina kuma kana fatan wadata sannan wala tumhil kada ka yi jinkiri wajen yin sadaka hatta idan balagatil hulqum har sai idan lokacin da mutuwa ta kawo maka carance mai sannan ka ce wai za ka sadaka shi yasa duk mutumin da ya kuskura Allah ya ba shi dama sai ya taimaki mutane yaki billahi allazi la ilaha illa huwa in yazo kafin a je lahira tun daga ranar da zai mutu zai fara da nasan na farko dai dama kuɗin ba nasa bane shi yasa laku da Allah yana cewa wa atuhum min malillahi allazi ataku ku ba mutane daga dukiyar Allah wacce ya doka ya ba ku ajiya sannan aya ta biyu Allah ya ce aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa anfaqu ku ciyar mimma ja'alakum mustaqillina fi abin nan na sanya ku kalifanci a da haka yanzu ka ganka akan kuɗi kana ta jujjuyawa kai kalifa kuma Allah madaukakin sati ya ce ya sanya ku khala'ifa wannan ya mai mu wannan idan kana so ka gane ka shi harka ta dukiya don ka tabbatar da kalifanci yau duk girman mutum da matsayinsa idan ya mutu ya bar kuɗi yadi mafi tsada da ake sawa a shi ne alawai farin yadi ba wanda ake sa masa wata shadda galila bagaggiya a rufe shi da ita dan lokacin zai tafi mana mutane kuɗi tabbacin cewa kuɗin ba naka bane shi Allah ya tsora kai saka akai shi yasa ba za a kai ka da kuɗin ba yanzu wasu ne za su zo su gajuwa kuɗin da ka bari ne wa anfaqu mimma ja'alakum mustaqlifin fi ku ciyar da abin da na ɗauke na sa ku kalifofi a kanta. sannan Allah madaukakin sarki yake ta fallabi na amanu minkum wa anfaqu wannan suka yi imani daga cikin ku suka ciyar lallai suna da wani irin lada mai girma me yasa Allah yake hada imani da infaki suna da alaka ne duk lokacin da imanin mutum yayi kyau ya zama to ba shi da matsala to zaka ga insha Allah in yana da dama to sai kaga yana infaki duk lokacin da imanin mutum ya samu matsala in yana da dama to ka ga infaki ma sai ya samu matsala kaga gashi da damar ya taimaki mutane amma ba zai ba infaki ya samu matsala sakamakon imani ya samu matsala wannan yasa idan mutum Allah ya ara masa dama ne ya taimaki addini da al'umma yake na farko dai za ka ga al'ummar da ya cikin su ba za ta yi masa fatan addini ba shi yasa yau inda hali za a ce an kawo masa wani yana ji za ka ji a tsara zanzanin sai ka ce Allah ya kara dama allazi ne ya tarafa suna bai kuma da wa'i suna jiran Allah ya kawo musiba ta afka ma tun da ka tara kuɗi baka taimakon kowa allazi jama'a malahu wa addada ya hasabu anna malahu ya tara kuɗin su ya kirge su wani ma yana ganin kamar zai dawwama duniya saboda kuɗin da ya tara Allah ya ce wa an shigo min mara ma razaqnakum ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo ta tsitsi ɗayan ku kuma akwai mutanen da idan za su mutu Allah ku madaukakin sarki ce fala yastati'una tawsiyatan ba za su iya yin wasiya ba sannan ba za su dawo ma iyalansu ba mutum nawa ne daga cikin mutane wani daga ya fita daga gida zai je wasu harkokin sai dawo sai kada an ce azifatin azifa mutuwa ta dace ta dauke shi nawa ake wannan kuma sannan Allah madaukakin sarki ya ce min qabli an ya ati ya ahadakum al-maut a wannan lokacin fa yaqulu rabbi laula ni ila ajalin qarib Allah da raka ɗan mun jinkiri zuwa wani lokaci kan ka fa asfaddaka wa akun min as-salihin kenan rashin yin sadaka ba sifa ce ta mutanen Kiri. dan ya ce zan yi sadaka zan zamanto daga cikin mutanen kirki a lokacin da bai yi sadaka ba kenan bai cikin mutanen kirki a asaddiqa wa akun min salihin Allah ne ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ba wata rai da Allah zai mata jinkiri idan ajalin sai riga ya zo wannan shi to wannan dana sanin tun ranar mutuwa ke. mutum zai wannan dana sanin a bashi dama a bashi dama a ce ina a lokaci ya kure babu yadda za a iya baka dama wai ka zo ka ci gaba da wani abu na kaza na kaza na kaza wannan yana daga ciki sannan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala kullatun wala shafa ku ciyar kuma ku kalli adalcin Allah ma ciyarwa ta wajibi ita ce zakka ita ma a shekara ake sai aka ce ka raba gida arba'in ka ba da guda ɗaya ka riƙe talatin da tara idan ba Allah bane ke raba arziki waye ya maka wannan kai yanzu kana ganin gwamnatin Najeriya za ta antewa arziki a ce a raba arba'in ai sai dai an raba arba'in sai ta ɗauki talatin da tara ban maka haka za a yi inda rayuwar ta zama kamar kashin dankali dan ƙanana a ƙasa manya a sama jari hujja to in ka ƙi. Allah yake cewa akwai wani wuri da zai zo min qabli an yi asimun la bai'un fi ba su yi ba su yawa a wannan wurin wala kullatun wala shafa'a Allah ya ce wal kafirun hum zalimun sannan Allah ya kuma faɗa ya ce kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata ka faɗa ma bayina su tsira sallah sannan wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alani su ciyar su bayar abin da muka azarta su da shi a koye dan ya nuni akan ikhlasin su a bayyane dan wasu su koyi da su Allah ya ce min qabli an yi a yawmin la bai'un fihi wala kidan muna faɗa musu wannan ne akwai wani wuni da zai zo ranar da ba maganar shi da siyarwa in wunin ya zo sannan ba maganar soyayya kuma na sha bayani na shi mafi yawanci idan ka ga mutum ya tara kuɗi ya ƙi taimaka ma al'umma da addini dalilai guda biyu ko uku dalili na farko mafi yawancin mutane da kuke gani ba sa iya taimakon addini da kuɗinsu to wataƙila hanyar da aka samu kuɗin ne da matsala kuma dama haram ba ta yi ko tana yi shi tun da shi ya san hanyar da ya yi ya je ya samu kuɗi babu yadda za ya kauce ma Allah ya samu kuɗi kai kana zaune baka san cin baka san an mai ɗauki kuɗin ya ba ba zai yi ba dalili na biyu ƙoƙarin sai an tara ma ɗaya dalili na uku ƙoƙarin sai an tara ma mata an ban musu wannan dalilan guda uku in ka ga mutane sun ƙi taimako to ba sa wasu waɗannan wayannan ya kwanakin guda biyu da Allah yake ta faɗa min qabla an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala kullatun wala shafa'a min qabla an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala kilal in baka gane wurin ba da sai Allah ya maka fashin baki akan wurin a suratul ma'arij yace yawma takunu as-sama'u kal ranar da sama za ta zama kamar na karki azarfa shine wannan wurin Allah ya ce wa takunu aljibalu kal'in ranar da dutse zai zama kaman auduga da aka cike kwayar da ke ciki Allah sai ce wala yasalu hamimun hamima ranar da aboki ba zai tambayi abokinsa ba sannan yubassaruna za a nuna masa za ka ga juna za ka ga wannan wannan zai zama za ka gane cewa wannan aboki na ne Allah ya ce ya waddu almujrimu mai laifi zai yi gudun lai yaftadi min azabi yawma idhin bibani yanzu a nan duniya ba an ce ka bayar ba ka tara saboda matanka da 'ya'yanka to a lahira a ranar ba wai dukiyar da mutum ya tara ba idan za a exchange a ɗauki ɗan shi a danna wuce shi ne wuce layi da abin da ɗan auta amma a nan an ce ka ba da wani ɗan abu kaki ka tara ka je ka tattara wanda tana ta tsoro ma zai ka tara sannan Allah madaukakin sarki yake cewa man fil abdi jami'a sannan wa sahibatihi wa akhi da matarsa kun ga dai alakar mata da miji sai fa Allah ya kira ta sami ba ku to wanda ya tara kuɗi ya ki taimakon al'umma da addini saboda matar shi to alayira ya yadda in za a danna matar wuta shi ya wuce yanzu ya yadda ba wai dukiyar da ya tara saboda ita din ma a danna ta wuce musu wa fasilatihi allati tuwihi da kuma danginsa wanda suke tattare da shi Allah ya ce man fil ardi jami'an summa yunshi eh ba wannan ba ma a takaice masa magana a lokacin ya yadda da duk wanda ke doron ƙasa in zai iya bayarwa a karɓa ya yadda zai bayar dan shi ya samu ya wuce Allah zai ce kalla inna halaza nazza'atin lishtawa sai ke ta da uman adbara wa tawalla tana kirin duk mutumin da ya juya baya sannan fa jama'a fa'awa ya tara dukiyarsa ya kididdige ta a san ina da akawun kaza ina da kuɗi kaza a can ina da kuɗi kaza a can ina da kuɗi kaza a can akwai na waje akwai bankuna na waje akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza ne fa jama'a wawa shi yasa Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a an halicci dan adam da tsabar kwadayi idan masahu sharru jazu'a wa idan masahu alkhairu manu'a wani in ya ci riba ba za ka sani ba amma ran da matsala duk duniya sai ka san cewa wato an samu matsala a masahu alkhairu manu'a wa idza masahu alsharru jazua shi yasa sai Allah ya ce illal musalli banda masu sallah to in kana sallah kana da dama in kana so ga tasirin sallar da yake illal musallin sai yake alladina hum an salatihim a'a da'imun wanda suke dawwama akan sallah na farko kenan sannan walladina hum fi amwalihim sai ne wanda yake a cikin dukiyarsa akwai haƙƙi sananne sai Allah ya ce lissa'il wal mahrum ga wanda zai zai tambaye sai ce su bashi akwai as-sa'il wanda zai zai tambaya shi a bashi kuma ya cancanta a bashi ya san kana fitar da zakka ba ne ya dan kewayo ya ce to a na gaba shekara ka dan kewayo ni ma na dan kewayo saboda haka a sani alil kuma a bashi dukiyar Allah ce wa atuhum min malin lahi min malin lahi alladhi ataku ku ba su daga dukiyar Allah da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ba ku to harkar infaki ta samu matsala musamman ta bangaren al'umman mu ta musulmi mafi yawancin masu kuɗin mu wallahi sai dai wanda Allah ya tsari abinda suke yi ba shi suke ba yanzu mutumin da yake da naira miliyan ɗaya aka ce ya kawo taimakon addini sai ya ɗauko naira biyar ba billahi alaikum ya yi abin da ya dace da mafi yawanci ba ko suna dan bantarawa ba bai wuce ba kwatan kwatin kai ma kimar bai ma kai naira biyar ba na abin da kike yi maka yawanci na kudaden su wani taimako akwai wani mutum yana da kuɗi inda zan faɗe shi nan kowa ya san shi muka zo muka kai masa bukata ta addini dan uwa ne da ake tare da shi asalinsa ba musulmi bane musulunta ne amma yana daga cikin masu kokari wanda suka tare mana cin kaduna nan wajen abin da ya shafa harkar da'awa lokacin da yake zaune a gidan da yake zaune aka zo za a wulakanta shi mu ko muka ce in Allah ya ba zai wulakanta ba muka zo muka fara fafutuka kayan da za a yi a shi masa gida mutumin da yake da gida zai siyar kuɗin gidan biliyan ɗaya da na ne amma da ya ji matsalar da ya faru da irin gudunmuwar da wannan bawan Allah yake ba addini ya ce da naira dubu ɗari biyar a kan miliyan ɗaya zai sai da gidan wannan mutum muka zo muka zauna da shi mai kuɗi ne ba na wasa ba in kana bin kudancin nan kaga trilolin shi yadda suke shiga da yadda suke fita abin da ba kamar wai wasu ma suna ganin ma a gidan man sun dauka cewa kyauta ake zuba mana mai umarni to kariya ne da ya muke kuma ba wani abu da ake ta hannun mu don taimakon addini da al'umma saboda ko wasu matsaloli ne mutane ba su sani kuma zan yi ishara duk mai hankali zai gane innan labiba bil isharati mai hankali ta ne ishara zai fahimta abin da nake faɗa muka je muka zauna da shi a gidansa yace abubuwa sun yawa alhuququ kathir saboda haka yanzu akwai project da yasa a zaman shi ya dauko naira dubu ɗari biyu ya bamu akan wannan program ina so in faɗa muku wancan dan uwa da yake cikin matsala a yanzu yana fuskantar matsaloli amma ko motar hawa ba shi duk dare in ya zo garin nan ya gama abin da yake motar haya zai nema ya koma kudancin ƙasar nan haka yake zai iya siyan gidan ya gyara gidan ya sai masa mota duk abin da baka tunani a matsayinsa na dan uwa zai iya masa amma sai ɗauko dubu ɗari biyu sai bayar sai ce mana ya yi alkawari idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu nan da wata shida akwai wasu kuɗaɗe da zai ware naira miliyan ɗari shida saboda aikin addini wannan magana da yi lokacin da ina nan malam bayan kasuwan bacci yana nan sannan malam abdullahi baba yare yana nan inda muka tashi a tsawon wata shida nan kowa ya mamaye mai ba sai da ramadan ɗin nan ya zo gab kamar aminin nan muna da program na marayu ba mu rubuta takardu ba a nan wanda za mu kai ma neman taimako na tashi na je har gidansa na kai masa takarda na ce gashi yanzu wannan karatun da ake sawa a je aiki ne duk mutanen da ya kamata su bada kuɗi ba su bayar ba karatun ake sa ko shi su ba a baje aiki ne ba naira miliyan ɗaya karatun mu da ake sawa a nagarta wani ɗan uwa ne ya ba da rabin kuɗin a yanzu ba a biya rabin kuɗin ba kuma muna tare da wasu mutane Allah ya rufa masa asiri haka ga aikin addini jinjin a gaban ku sai su kwashe kuɗi su tafi umara haka ake na ne na sai masa program ɗinmu na marayu da wannan program ɗin na kafafun watsa labarai sai ce mun in koma ranar lahadi ne ya ce mun in dawo ran talata in same shi zai yi tafiya na koma ran talata na same shi da na koma ran talata na same shi bayan mun gama sai ce yanzu gidan mai in samu manajan shi ba kamata in kira manajan ban akwai sakon mun same shi na zo na samu manajan a gidan mai da na same shi na ce masa alaji ne muke magana da shi sai ce mun sai in kira alajin ta waya na ce kai ka kira shi ta waya kawai na ce a ai su doka ne ba ka kira mu alaji ta waya kowaye da sai in kira shi na kira shi bai dauki wayar ba asu uku na dawowa ta gida sai da na shigo gida san ya kira ni bayan da ya kira ni daga baya sai ce mun in koma karfe goma in samu manajan ba ya kamata karfe goma shi ya kira ce ya faɗa min ba ni na je in karɓi sako kawai na koma karfe goma da wani abu na kira manajan ya ce bai kira shi ba na kira na kira yake ɗaukan wani. yana tabbatar muku tun goma da wani abu ne na kai karfe goma sha biyu da wani abu a gurin ana cewa gashi nan zai zo gashi nan zai zo ya ki zuwa da yamma na ƙara komawa gab da magariba na kira wani shi ki ɗauka kuma babban mutum ne ba ga ina maganin girma sannan na dawo bayan isha'i da daddare bayan mun tashi kafin mu fara tasiri na kira wani shi ki ɗauka da safe na ƙara komawa na kira wani shi ya dauka mutumin fa da yi mu alƙawari daga cikin abin da ya faɗa yake Allah ya masa rufin asiri a harkar da yake na kasuwanci a irin kuɗin da yake biya sai ba wani ke bin shi ko sannan shi ne alƙawari ya yi alƙawari idan Allah ya kai mu wata shida duk abin da muka zo masa da shi inda dai ne na addini zai amma sai gashi mun zo da project na addini yana mana yawo da hankali daga baya da na kikkira shi ya ɗauka sai na samu guri sai na zauna sai na rubuta sai na tura masa na ce masa alaji na zo kan alƙawarin da muku kuma ba zan ƙara zuwa ba kuma ka sani wannan yaudara ne kuma yaudara ba ta dace da siffan mutanen kirki ba dai kenan na ce kuma ba ni sai wadara ba addini sai wadara dan ba bukata ta na kawo maka ba ta addini na zure ka na ce sannan a baya ka yi ababen alheri mun faɗa mu matsalar mu shine idan kai alheri sai mun faɗa in kuma kai yaudara irin wannan sai mun faɗa dan dama tabbas na ce wannan magana sai na faɗa wallahi na ce to ina so kuma mun faɗa maka abubuwa kamar haka wannan dukiyar da ka tara zaka mutu ka fatta ka bar ma magada baka da lada a gurin Allah matanka wasu su aura karatun karan gidajen da ka gina wasu su shiga motocinka wasu su hau a je a binne ka a kabari daga kai shi Allah shi aikin gabe sai na tura mai mutumin da ne ta kiransa ta waya ki dauka yana ganin wanne sirrin shiga ta bayan azhar yana ta kira ba ni ma ni bangare shi ne ki dauka an bayan ta yi saboda haka wannan shine da haka in wani ya ganna a gidan man shi karka taba dauka cewa wai kyauta ake bamu mai ko akwai wani abu da ake na taimakon addini a hannunmu ƙarya ne mu ba abin da ake wannan shine Allah ta'ala ya shirya da mu gidan mansa kuma aka fara bada mai tun karfe shida na asuba sai karfe goma sha ɗaya na dare ake tashi duk garin nan ba gidajen man ba gidan man da ake raka kamar irin gidan man amma taimakon addini da taimakon al'umma sai gashi daga ƙarshe wai ya aiko da naira dubu hamsin wai wannan ta wacce a bani wani sai ga da Allah mai rage da sanin dubu hamsin <laughs> ne fa ba ku gane ba ba fa bukata ta na ɗauka na ji na sai ne ba bukatar me na tafi ita ya zai zo in ba renin wayo ba a aiko da naira dubu hamsin a cewa wani sai ga ka taɓa ganin mutum ya shafi da naira dubu hamsin eh? Kuka naira dubu hamsin ba. Ka kama lafiya. Allah ta'ala shi yadda ku. Da irin wa'annan wallahi su ne mafi yawanci matsalar masu kudin ko dai kudin ba Allah a ciki ba ta hanyar halar ake neman su ba. shi yasa ba za a yi aikin addini ba ko kuma kokarin shi an tara ma mata da ƴaƴa shi yasa ba za a iya taimakon addini da al'umma ba kuma wallahi duk lokacin da Allah ya ara maka dama kana taimakon addini wallahi kana yin wani abu Allah zai maka wani abu da kai wani abu Allah zai maka wani abu ranar nan yana sauraron wani malami malami daga cikin malamai Allah ya rufa masa asiri yana kasuwanci ya ce a cikin kuɗin shi ya cire naira miliyan ɗaya aikin addini ya ce a satin da ya cire naira miliyan ɗaya a satin Allah ya kawo masa miliyan goma kashe fanka kawai a satin Allah ya kawo masa miliyan goma to wannan yana daga cikin matsalolin da ake fama da su sai ka aka yi ta shawarwari duk wa musulmin a karɓa ko ka a karɓa wasu ka ce a karɓa kuma na karɓo na raba mutane kuma inda za a biyo sahu zan iya lissafin wanda na ba kuɗin har kuɗin ya kare dan ni ba wannan zan yi da su saboda ni ba shi bane matsala ta oh. eh an bayan kayi to dole gaskiyar magana ɗaliban ilimi ya zama to suna da izzatun nafsu izzatun nafsu shine girman kai haramun ne amma duk wani mutum ka ji cewa duk kimar da Allah ya masa in dai ba karatu ba bai sama da naka ba ka ji cewa wallahi kana sama da shi kuma za ka iya faɗa mai gaskiya shi yasa sai na biyu da na tsara rubuta mai sai da na rubuta mai ne har da na uku ma wutiri ne inna Allah wuti yayyul wutira Allah yana son wuce. na sa mai cewa bayan sallama wai shin sun yi alƙawari da Allah ne ba zai iya mayar da shi talaka ba kafin ya mutu bai ga mutanen da suke kuɗi ba kafin shi Allah ya mai da su talaka inda ai akwai abokan shi wanda yake sun yi kuɗi kafin shi amma Allah ya mai da su talaka ya ɓaci kuɗin ya mai da kuɗin hannun shi su suka dawo ƙarƙashin shi shi sun yi alƙawari da Allah ba zai iya mai haka ba ne na ce kuma na rantse da Allah sai ɗayan biyu ya faru ko dai kuɗin nan ya ƙare ya bar ka kuka ƙare ka bar su na ce ba ka ganin duk alamun mutuwa ya bayyana gare ka na ce na farko furfura ta kullu na ce na biyu ba za ka iya cin kowane abinci ba don yana da limitation na abinci za a ce zai ci kaza ba zai ci kaza ba abincin da yaro 'dan shekara ashirin talatin in ya gada ma ya ɗebi kowane girki shi ba zai ba in ya ɗebi kowane girki za a samu matsala kuma ga kuɗin ana kallo na ce na uku ga yawan rashin lafiya na ce masa bayan ga yawan rashin lafiya ga kaza ga kaza dukkan dalilai da ke nuna cewa dan adam abubuwa sun ja masa daga nan sai mutuwa sai na kawo ce sai na kawo wannan ayar da muka karanta Allah ya ce ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi kafin mutuwa ta zo matsayin ku saboda haka sai ce Allah kaman jinkiri kaza kaza kaza kaza Allah ne ce ba zan ma kowace jinkiri ba saboda haka nace rashin yin sadaka da rashin taimaka ma al'umma ba su ba ce ta mutane shi saboda haka mutum ya je da kyau mu muna da matsala matsalar mu shine in mutum ya alheri sai mun faɗa haka nan ba ruwanka ko dan siyasa ne kowaye ya abu na alheri in Allah ya tashi na zo nan na faɗa kuma kowaye ya abun tsiya to ba man amal misalin zarratan khairin ya ra'ayi ba za ta fara aiki ba tun a nan duniya za mu faɗa din dama Allah ya ce wa kulli imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu Allah ta'ala ya samu dace to shine wanda suke ciyarwa a cikin ainihin wato talauci da kuma ainihin wato wadata wal kazimin al ghayr sannan suna ainihin wato hadiye fushi hadiye fushi ya danganta idan kai aka ma kai aka taba to sai ka hakura amma idan Allah aka taba ba wani dalili da zai sa a taba Allah kuma ka hade fushi kai hakuri ba zai taba yiwa ba wal kazimin al gaisa da haka masu haɗe ainihin wato fushi shi yasa al kazimin din da Allah ya magana asafi ne na haka al gaisa bihi ne saboda al kazimin ismu fa'il ne na ainihin wato wannan fi'ilin da haka ya amalu amala fi'ili wal kazimin al gaisa suna ainihin wato fa'e bashi malamai suka ce ana cewa kazuma wato gairahu idan sakata alaihi wa lam yuzhirhu la bi qawlin wa bi fi'lin akan ce ya haɗe fushin shi idan ya natsu idan ya shirintar da wannan fushin nashi bai da bai fitar da kima ta hanyar magana sai ainihin wato aiki Allah ya faɗa mana kisar annabi Yusuf da mahaifinsa lokacin da yake wata walla anhu wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa kadhib sannan Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim duka yana nufin bakin ciki sannan yace wa idza bushira wa idza bushira wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim sannan Allah madaukakin sarki yace wa anzirhum yawmal azifati idil qulub lad al hanajir kazimin ma lil zalimin min hamim wala shafi'in yudha sannan ya ce wa annabi fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibul nada fa huwa a lokacin da ya ainihin wato kira Allah madaukakin sarki alhali tattare da shi akwai ainihin wato bakin ciki Allah ta'ala ya sa mu dace sannan wal afina anin nasi kuma suna wa mutane afuwa da makamantansu dan haka alkazimi da shine al algais kuma shine ainihin wato fushi mun karanto a baya da Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza khalau addu alaikum al'anamin min al-ghayzikum kul mutu bi ghayzikum mutu da bakin cikin sannan yake cewa takadu tamayyazu min al-ghayzi kullama ulqiya fiha sannan yake idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha wa zakira wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun duka wannan yana nufin shine ainihin wato bakin ciki inda Allah madaukakin sarki da haka suna haɗe bakin ciki sannan wal afina alin nasi suna wa mutane afuwa akan wannan akwai hadisai da ya kamata a ci an kawo dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a aikace har yace man ka zama gaina duk wanda ya haɗe fushi wa huwa yaqdiru ala an yunfidahu yana da ikon ya zartar da abin da aka yi masa to da Allah yawmal qiyamati ala ru'usul khalaiq za a kira shi ranar alkiyama a gaban taron duniya hatta yuqayyirahu min ayyi al-hurul in sha'a matan horin in sai an ba shi dama an ci ya zaba saboda ya haɗe fushi a lokacin da yake da ikon ya zartar da ainihin wato fushin sannan wallahu yuhibbul musulmi, Allah yana son mutane masu insani akwai hadisi da dama da ya kamata mu kawo a nan gurin babu lokaci ana nuna lokaci yana halalan mu kuma muna ƙara maimaitawa lalle ya kamata mutum marayu a kawo kuɗi a kawo taimako domin yadda muke ganin akwai matsala shi ne in ba sa'a ba wato idan ba sa'a ba maimakon ma a ce marayun da muke da su mun ƙara wajen ɗaukar nauyinsu yadda muka samu biya musu kuɗin makaranta da tsawon su kafin shekara ta zalo Allah in ba sa abu wata kila ma sai mai tunanin mu rage marayu wannan kuma kaga ai bai kamata a ce an yi haka ba an yi haka an samu ci baya ai kamata a ce mun ƙara ne muna talatin da biyar in sun samu ne a ce an ƙara sha biyar sun zama wa sun zama hamsin shekara mai zuwa in sun samu ne a ce sun zama ɗari Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ka zaunar da wannan kasa ta mu lafiya dan tsarkin sunayensa ta allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh